kudirin doka ya bayyana yadda tsarin fansho na 'yan sandan Najeriya ke ƙarƙashin tsarin bayar da gudumawar fansho ta ƙasa, wato PENCOM, ba kamar yadda sauran hukumomin tsaro suke da nasu hukumar fansho ba. Sanata Elisha Ishaku Abu shi ne ya fara kawo ƙudurin neman a sauya musu tsarin fansho a zauren majalisar dattawa, ya bayyana wa muryar Amurka dalili. Idan an duba a tsakanin fansho na 'yan sanda da na sojoji ko kuwa da na DSS ko kuwa da na dia ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama in ka gani ya sha banban bari in baki misali kwamishinan ɗan sanda ya kai high level almost pamsec a nigeria pension nashi dubu saba'in da biyar a wata a wata sa'an nan kuma wayanda suna matsayi ɗaya wato a girma ɗaya a gwamnati a cikin soja za gani nashi ya kai miliyon da har da dubu ɗari biyar miliyon da sa'annan nashi dubu saba'in da biyar menene bambanci a tsakanin su Ƙudurin dokar ya samu karɓuwa a majalisar dattawa duk da cewa an kwashi lokaci mai tsawo ana kai gwauro ana kai mari a kansa. A nan, Sanata Dauda haliru Jika, wanda shine shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda, ya yi bayani. Abin da za ku ga mun yi ɗan jinkirin fasin din shi saboda mun tsaya ne mu duba mu ga sauran hukumomi irin wannan wani matsaloli suka samu wani ci gaba suka samu wani tangarɗa suka samu duk mu kiyaye shi a cikin wannan tsarin shi yasa sai da muka tsaya muka tantance muka tankade, muka rairaye kafin muka kawo shi kwarewar majalisar dattawa in kuka duba ma satin da ya wuce ita kanta kungiyar ma'aikata na majalisa sun fita daga cikin wannan sashi na adashin fansho da ake yi to shi samu ga cewa 'yan sanda su suka fi kowa cancanta yaya tsofaffin 'yan sanda suka ji da aka amince da dokar kafa musu hukumar fansho nasu abubakar abdullahi dashe babban jami'i ne da ya aje aiki tun shekara dubu biyu gaskiya abu ne wanda mu tsofaffin 'yan sanda muke murna har da wanda ma ba su bar aiki ba muke murna kwarai da gaske lokacin da na ritaya sai aka samu a cikin sabon fenshin dinnan to a sabon fenshin dinnan wallahi madina ni na ritaya da rank din superintendent of police wato na dara a nini uku ana biya na dubu talatin amma wanda suke tsohon fenshin suna karɓan dubu ɗari da wajen arba'in da wani abu shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya yaba da matakin majalisar dattawan inda ya ce tabbatar da gaskiya da adalci wajen biyan fansho zai ƙara wa ma'aikatan 'yan sandan ƙwarin gwiwa tare da inganta rayuwar waɗanda suka riga suka ajiye aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.